Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa jamhuriyar Nijar na bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawan Faransa. Kama kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan gasar fil Hashim gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya talata amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taba zama zakara a wasannin motsa jiki na olympics alina kabeba wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban rasha vladimir putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa hudu ma'aikatar baitulmarin amurka ta dakatar da baiwa kaiba mai shekaru 39 biza tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta tsohuwar mamba ce a kungiyar duma ta rasha majalisar dokokin kasar kuma ita ce shugabar wani kamfanin yaɗa labarai na kasar rasha wanda ya tallata mamayar rasha a ukraine abokan adawar rasha da mai sukar putin alexei navalny sun yi kira da kakaba takunkumi akan kai ba suna masu cewa kafar yaɗa labaranta ce ta jagoranci bayyana labaran kasashen yamma akan mamayewar a matsayin labaran karya. Birtaniya ta sanya wa kayi takunkumi a watan Mayu, ita kuma tarayyar Turai ta sanya mata takunkumin tafiye-tafi da na kaddarori a watan Yunin. Daga cikin sauran waɗanda aka sanya takunkumin har da Andrei Grovichev, wani attajiri wanda ya mallaki gidan Wittes Hart, wani katafaren gida mai ɗakuna 25 da ake ganin shine na bi mafi girma a London bayan fadar Buckingham. lokacin da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta tashi zuwa taiwan a cikin jirgin fasinja na rundunar sojin sama a jiya talata ta zama jami'ar amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa ƙasar china ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya jami'an taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta dalilin da ya sa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin china da amurka china na ikirarin cewa taiwan wani yankinta ne kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin shugaba joe biden ya nemi kwantar da wannan korafi yana mai nanata cewa babu wani sauyi a matsayarsu na ɗaukan yankunan cana a matsayin ɗaya pelosi ta bayyana bulaguran nata a matsayin wani nauyi da amurka ta rataya a wuyanta na tsayawa tsayin daka kan tsarin dimokuraɗiyya akan ƙasashe masu cin gashin kansu da kuma dimokuraɗiyyar taiwan da china a jiya talata gwamnatin tarayyar amurka ta shigar da ƙaran jihar idaho kan wata dokar jihar da ta ce ta hana zubar da ciki kusan baki ɗaya sannan ta kuma nemi a hana sauran jihohin yammacin amurka gurfanar da likitoci ko kuma ladabtar da su kan zubar da ciki kamar yadda wata kotun ƙasar ta bayyana Karar da aka shigar kotun tarayya ta lardi da ke birnin Idaho tana neman matakin farko kuma na dindindin akan haramta wa jihar aiwatar da dokar tare da neman kotun ta yanke hukuncin cewa dokar jihar ta saba wa dokokin tarayya. Har ila yau karar ta yi zargin cewa dokar jihar ta yi katsalandan ga yarjejeniyar da Amurka ta kulla da asibitoci a ƙarƙashin shirin Medicare tana nufin shirin kula da lafiya na tarayya ga tsofaffi. Ƙarar da aka shigar a ranar Talata ita ce karo na farko da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na yaƙi akan 'yancin haihuwa tun bayan da kotun koli a watan Yuni ta yi watsi da hukuncin da aka samar a shekara 1973 wato shari'ar Roe vs. Wade wanda ya amince da 'yancin mata na zubar da ciki. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yau uku ga watan Agusta, jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawan Faransa. a Albarkacin zagayowa wannan rana, shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya yi jawabi ga 'yan ƙasar ta kafafen labarai a jiya jajiberi, inda ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi tafiyar ƙasar ta Nijar da rayuwar al'umma. wakilin murya amurka ya mai shila mumuni birma ya aiko mana karin bayani a wannan jawabi na tsawon mintoci kimanin goma sha biyar shugaban kasa ya fara ne da tunatar da al'ummar nishar mahimmancin haɗin kan 'yan ƙasa muddin aka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to kam za a iya tunkarar kowace irin matsala muhammad bazum ya ce wannan ya sa a washe garin ɗarewarsa karagar mulki ya gana da shugabannin rukunonin al'umma don neman haɗin kansu matakin da ya ce ya taimaka sosai wajen shimfiɗa yanayin fahimtar da ke tsakanin 'yan ƙasa a yau. L'assentiment ainsi donné par la représentation nationale au gouvernement. A kan matsalar tsaro shugaban ƙasa ya bayyana gamsuwa da izinin da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa ɓangaren zartarwa domin kulla hulɗar ayyukan soja da ƙasashe aminai a matsayin wani yunkurin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanai da dubarun yaƙi wanda ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da ke ƙunshe a tsarin manufofin tallafin gwamnati wato program de la renaissance act 3 yana mai cewa ta'addanci da talauci na kan gaban abokan gabar nijar da al'ummarta. Je reste très ferme dans le combat pour le respect des biens publics. Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar ci gaba da yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a kamar yadda ya sha alwashi a ranar da ya rantsuwar kama aiki saboda a cewarsa banzartar da dukiyar ƙasa wata ɗabi'a ce da ta samu gindin zama a Nijar kamar yadda abin ya fito fili a rahoton da kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa wato kurde kwant na baya-bayan nan yin watan da dukiyar ƙasa wata babbar barazana ce ga ci gaban demokradiyya haka kuma 'yancin kai ba zai zai tabbata ba sai fa idan muna kula da dukiyar ƙasa kamar yadda ya dace in ji shi a nan shugaban kasa ya ce ya umarci gwamnati ta ɗauki matakin zartar da shawarwarin da kotun kurde kwanta bayar don ganin an samu canjin tunani daga jami'an hukuma. Les examens de fin d'année de nos deux cycles d'enseignement secondaire a fannin ilimi shugaba muhammad bazum ya ce sakamakon jarabawar azuzuwan karshen makarantun sakandare a matakin farko da na makarantun share fagen shiga jami'a na bana na nunin girman koma bayan da sha'anin ilimi ya shiga a nijar saboda haka ya zama wajibi a kula notre volonté de moderniser notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel inganta ayyukan noma da kiwo ta hanyar amfani da hikimomin zamani wani abu ne da ya ce zai baiwa kulawar musamman musamman ta yadda za a samu wadatar cimaka tare da bunƙasa kamfanoni da masana'antu muhammad bazum ya gargaɗi ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a game da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da illolin canjin yanayi a ƙasashe masu tasowa irin nijar Les pays comme le Niger subissent en effet des calamités du niveau. A bana jihar Tilaberi ce ke karɓar bakuncin shagulgulan ranar samun 'yancin kan Niger saboda haka tun a yammacin jiya shugaban kasa ke bakuntar al'ummar wannan jiha don jagorancin ayyukan dashen itace a wannan wannan laraba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Tilaberi a jamhuriyar Niger. A gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An jinkirta kada kuri'ar da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya za su yi na zaben sabon firaminista bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamaiman barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance gama gari kuma game da tsarin kada kuri'ar da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta jam'iyyar Kwanza bari ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya ƙuri'unsu a fafatawar zaben sabon shugaba a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya ƙara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan dubu ɗari da sittin ba da a yanzu aka yi musu gargaɗin cewa za su yi zuwa nan da ranar goma sha ɗaya ga watan nan na August. A baya dai an fara fitar da ƙuri'un ne daga ranar Litinin, in ji jaridar The Telegraph. Hukumomin ƙasar Guatemala sun kama fiye da mutane goma sha biyu da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico. Ciki har da wasu mutane hudu da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. kaman da aka yi a safiyar ranar talata ya zo ne wata guda bayan da bakin haure hamsin da uku ciki har da 'yan kasar guatemala ashirin da ɗaya suka mutu a wani yunkurin fasa koren da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar tirela da ke birnin san antonio na jihar texas babu wata alama da ke nuna waɗanda aka kama a ranar talata na da hannu a tashin hankalin da ya faru a birnin na san antonio ba a cika samun nasarar mika mutanen da ake zargin masu safar bakin haure ne da aka fi sani da coyotes zuwa amurka ba daga ƙarshe ga falasɗina da ke zaune a zirin gaza mai cinkoson jama'a tsananin zafi na lokacin rani ya ƙara dagula lamura a sakamakon katsewar wutar lantarki da ya sa ba a samun wutan na tsawon sa'o'i goma a rana fanka ta lalace batirin baya aiki kuma muna yi wa kanmu fifita da tire in ji alazidan, yayin da take zaune da mijinta a gidansu da ke yankin kudancin kanyonis da wata fankan lantarki da ta yi tsatsa a rataye a saman sili ta ƙara da cewa ba ma iya cin abinci ko barci saboda tsananin zafi fiye da mutane miliyan biyu da uku ne suka makale a cikin ƙaramin filin da aka matse tsakanin masar da isra'ila yankin da yawanci ke buƙatar kusan megawatt biyar na wutar lantarki a kowace rana a lokacin bazara a cewar jami'an yankin yankin na samun megawatt 120 daga isra'ila yayin da tashar wutar lantarki ɗaya tilo ta yankin ke ba da ƙarin megawatt 60 a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata. Shirin ya karbi bakoncin architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar zane da fanti a birnin Abuja, Najeriya. Kuma akalar shirin ta karkata kan wasu ayyukan da aka fi danganta su da maza a baya wanda a yau an samu matan da suka yi fice a waɗannan fannoni. A cikin shirin da ya gabatan dai, mun karkare shirin a daidai sa'ilin da akitar binta take cikin bayani inda take cewa idan an ambace ni kuma a wannan fannin ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa don mutane da yawa suna alfahari da ni don ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya don na zama a bar koyi ga mata matasa har da mazan ma don mazan za su iya cewa tun daga mace mata yi ballantana mu don haka sai ka ga yaran sun dage su abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba. To a yau za mu tashi akan bayanan malama Maryam bayan da na mata tambaya cewa matasa a yau suna tunanin da zarar sun kama wani aiki ko sana'a za su yi nasara su yi fice yaya al'amarin yake. Muddin mutum yana sha'awan abu kuma ya sa kan shi da yi tsakani da Allah yana kyautata wa iyayen shi yana aikin shi yanda ya kamata insha Allah Allah zai ɗaukaka shi kuma zai ci gaba a sana'an nan muddin kana son abu ka sa ranka ba da sauri sauri bane zaka zama wani ko kuma zaka fara yielding success daga abun a hankali a hankali ne muddin kana da haƙuri kana son abin da kake yi to a binta gare ki yaya al'ummar da kike ciki suka karbe ki da irin aikin da kike yi duba ga yadda suke kallon wannan sana'a alhamdulillahi al'umma sun karɓe ni sosai don sau da yawa mazan ne suke zuwa in sun ga aiki na a wani guri ko sun shigo ofis sai a hada su da ni a ce a musu zane in kuma a wani guri suka ga aiki na sai su ce a hada su da wanda ya wannan aikin su a zaton su a koyaushe namiji ne yake to idan suka shigo suka ga ni mace ce bahaushe sai su tsaya wani lokaci su yi su fara tambaya wani ma sai ya tambaya ce yana neman wanda ya aiki a wuri kaza sai na kan ce musu aini ce sai su ce to shikenan su suna so a musu zane kaza to idan na fara musu bayani akan abin da suke so a dan sai su tabbatar eh din haka din ne ni ce din ne wani lokaci kuma matan su ne ke zuwa idan suka zo su ce ga abin da suke so su ne musu dan ya kai ya kawo ma wasu suka dauki zane na suka gani a wani sai su ce da gani wannan zanen mace ce ta yi shi saboda yanda abubuwan suke ni na kan yi zane ne kamar ni ce zan yi amfani da shi sai dai da akan samu bambanci shine ko kalan fenti ko tiles na kasa ko na jikin bango na ban daki ko kayan banɗaki kalolinsu da irinsu ko silin to inda ake bambanta kenan don haka wani lokaci idan aka yi zanen komai kuma yana tafiya har da kala ɗin da nake bayarwa na bango sai su amince da su. malama maryam wannan tambaya ta ce menene ra'ayinki game da batun aure domin a duk lokacin da aka ɗauko zancen mace da ta yi nasara a rayuwa abun farko da mutane suke tunani shi. sha'anin da ya shafi lamarin aure gaskiya kowace amace dai tana so ta yi aure ta ga familinta da sauransu kuma kariya bai kamata ya zama bariya a nan ba so ni ina da sha'awar in aure in samu family na kuma sa'an da na sana'a na abu ne da zan iya yi a gida kuma still zan iya ba family na full attention as ina aiki na a cikin gida To a kitafinta ya kike tsara ayyukan ki kasancewar ga irin sana'ar da ke. A fannin mai gida gidana idan ba shi da matsala don shi yakan tuna min wani lokaci ya ce to kin fahimta. mutane alkawari zaki ki bada aiki a tura musu su zo su karba idan kuma suna da bukatan a yi musu gyara duk dai hakan nan. Wani lokaci ba tare da shi muke zuwa. Alal misali idan zan je gurin da ake aiki muna kira inda ake gini site to wani lokaci ma zan ce zai ce bari ya sauke ni ko kuma bari ya raka ni muka je mu dawo zancen kula da gida kuwa da yara koyaushe in dai mutum zai tsara ma kanshi kar ya haɗa aikin gida da na ofis to zai ga abubuwa sun tafi daidai ni ba na hada aikin gida da na ofis kowane yana barin shi a mahalinsa don haka ban samu kalubale ba a wannan fannin Malama Maryam? Gaskiya ni a ra'ayina bai kamata mace ta zauna a gida ba kawai ita aikin gida da kula da yara da mijinta ne yadda aka san mace za ta iya yin duka wannan za ta yi sana'anta ko ta yi aikinta kuma ta kula da mijinta da yaranta haka Allah ya halicci mace duk za ta iya yin wannan ba sai an ce ta bar lamarin gidanta ba ta kokari ta stabilizing ɗin shi. A daga cikin abubuwan da ake suka na wannan aiki naki akwai batun irin sutura da ake sawa zaki ga yawanci idan za a zana hoton masu wannan aiki zaki ga an zana irin malafa da wando ya mai ki yake ji a game da irin waɗannan sutura da ake sanyawa musamman idan zaki hau tsauni Mijina baya jin komai saboda kayan da nake sawa don masu nuna addini na ne da al'aduna na hausa. kamar zani da riga mayafi ko hijabi ko doguwar riga da mayafi ko kuma a baya ba lallai ne mace ta sa dogon wando ba saboda za ta iya aikinta da kwamfuta ta ga komai da komai ko tana zaune a ɗakinta tana amfani da intanet za ta ga site ma can inda ake aiki har ta bada corrections ba tare da ta ɗauki kafafunta ta je har can ba don haka mu irin aikin mu za mu iya yin ku a cikin ɗakin kwanan mu ne idan kuma ya kasance zan fita kuma ana rana alal misali nakan sa malafar kaba irin ta fulani din nan wani lokaci kuma nakan sa hular kwano saboda kiyaye hatsari nakan dora akan mayafi na ko hijabi na shi wannan taswiran zane-zanen gidaje akwai fannoni da yawa alal misali akwai wanda muke kira a turance landscaping a takaitaccen fasara shine aka yi gida din aka gama ana mai shuke-shuke bishiyoyi da ciyawa irin wanda ake kira carpet grass na masu laushi da masu furanni to shine muke kira landscaping akwai kuma interior design shi kuma ana maganan yadda za ka kawata ciki da kowa ya shigo zai yi sha'awa masu gidan za su ji daɗin zama a gidan za su yi alfahari da gidan kana kuma akwai furniture design zanen taswiran zana ma kujeran zama da kalan shi da yanayin shi kujerun gurin cin abinci ne a'a kujerun gurin zama ne ko kuma kayan aiki ne na wurin kicin irin su kaba da ko dakunan kwana har ya kai ya kawo ma yanzu akwai taswiran zanen motoci ana kiran shi automobile architecture ya danganta da wanne mace take da sha'awanta kware a kai zancen karfafa wa yara mata matasa gwiwa kuma mu ta mata mukan kai ziyara makarantun mata jifa-jifa don mu nuna musu yadda abin yake mu faɗakar da su yadda abubuwa suke da cewa ko a ɗakin kwana mace za ta iya aikinta ta miƙa a gani idan mutum yana so ya gyara ya turo ta gyara ta ƙara turawa kuma saboda mu karfafa wa yara gwiwa mata matasa da yara mazan ma dai ina koyarwa har ila yau a jami'ar kimiyya da fasaha ta wudin a nan jihar kano Malama Maryam, a yau an wayi gari mata sun kasance suna ɗaukan nauyin kansu ko na iyalansu ko kuma irin nauyin da a da yana wuya ki ga mace an ce ita take ɗauke da waɗannan nauyi. Duk da cewa wasu ba su fiye son 'ya'ya mata ko kuma matansu su fice ba kuma menene burin ki nan gaba akan wannan sana'ar taki. Ai abin alfahari ne kana da mata da idan yau ka shiga matsala za ta iya fitar da kai. Idan yau yaranka suna bukatan wani abu za ta iya taimaka ko kuma iyayenta ko kuma iyayenka ai banda mata tana da haki kan iyayenta idan aka ce iyayenta yanzu ba su da 'ya'ya maza ita ce babba ai ya kamata tana yin abu da za ta na taimaka musu especially a shekaru idan ya doso musu saboda haka ya kamata mata su riƙe sana'a ko kuma aikin gwamnati amma kuma ka su wujire marayuwan aurensu auren su su yi ƙoƙari su yi balansin duka a ƙarshe dai zan iya cewa ni Allah yi ni mace ce wanda take sha'awan aure kuma na san cewa duk da yana nake son aikin zane na duka wani hujjoji da hakkin aure da ya kamata in yi zan sa shi a gaba sai aiki na ya zama na biyu to zan yi kokarin yadda zan yi balancing so kafin na auren ma akwai wanda nake training din su maza yan yara maza young mazaje haka da idan aikin ya kama da sami aure ba zan iya kaiwa yamma ba kuma ba zan iya daɗe auren aiki ba su za su iya yin komai ni burina kenan kuma engineer nearest future ni dai gaskiya ina so in exhibitions a kasashe da dama na duniya ina sha'awan wannan sannan kuma ina so in training mutane horar da mutane da yawa ta harkan zane na a samu kamar foundation wato gidauniya na taimakawa al'umma da talakawa da marayu insha Allah mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a yau amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauci solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi a gaida aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana sharhin jaridun kamaru fara shahi da na wannan makon ne da jaridar mutasiyar ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta rubuto mana cewar yadda ake raɗe raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar kamaru a fadin kasar ta shugaba paul biya wai ɗansa ne mai suna frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harkar ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba paul biya idan lokaci ya yi jaridan economic quotidian kuma cewa ta yi rikicin rasha da ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi amma gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar afirka ta tsakiya beya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya wajen kokari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da makarkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci abinci da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar ecohosante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasar ya kuma tsince bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin ƙasar baki ɗaya sai kuma jaridan generation kuma ta yaba hukumar sufuri na ƙasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin ƙasar kamaru baki daya sun yi haka ne ba don komai ba domin dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma hana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar lomesaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da a ko tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru musa a tangana kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyar halinka yayin da ake zargin sa da da ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin baucin kasar tarayyar najeriya aka dawo da shi kasar ta kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma a yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice jiya talata amurka ta akaba wasu sabbin takunkumi akan wasu 'yan kasar rasha ciki har da manyan masu kuɗi da wata mace wacce ta taɓa zama zakara a wasannin motsa jiki na olympics alina kabeba wacce galibi ana kiranta da suna masoyiyar shugaban rasha vladimir putin kuma mahaifiyar 'ya'yansa hudu ma'aikatar baitulmarin amurka ta dakatar da baiwa kayiba mai shekaru 39 biza tare da sanya mata wasu takunkumi kan kadarorinta lokacin da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta tashi zuwa taiwan a cikin jirgin fasinja na rundunar sojin sama a jiya talata ta zama jami'ar amurka mafi girma a cikin shekaru 25 da ta ziyarci tsibirin mai cin gashin kansa ƙasar china ta sanar da ɗaukar matakin soja a matsayin ramuwar gayya jami'an taiwan sun yi mata maraba sannan ta nufi otal ɗinta dalilin da ya sa ziyarar ta kawo tashin hankali tsakanin china da amurka china na ikirarin cewa Taiwan wani yankinta ne kuma tana kallon ziyarar jami'an gwamnatin kasashen waje a wani mataki na amincewa da ikon tsibirin. An jinkirta kare ƙuri'ar da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya za su yi na zaben sabon firaminista bayan da wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanai na intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya talata. Hukumomin kasar Guatemala sun kama fiye da mutane goma sha biyu da ake zargin mambobin wata cibiyar safarar bakin haure ne a kusa da kan iyaka da Mexico. Ciki har da wasu mutane hudu da Amurka ke nema dangane da mutuwar wasu bakin haure a Texas a shekarar 2021. Kaman da aka yi a safiyar ranar Talata ya zo ne wata guda bayan da bakin haure hamsin uku ciki har da 'yan kasar Guatemala 21 suka mutu a wani yunkurin fasa da aka yi a lokacin da aka yi watsi da su a cikin wata motar tirela da ke birnin san antonio na jihar texas To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.